Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Hadiza kyari ce tare da Zara Aminu Fage a sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba takwas ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara ba mu kanan labarai. To Hadiza fadar White House ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a ƙasar. A halin da ake ciki kuma ba Amurka ce kaɗai ƙasar da take faɗin tashin yaƙi da cutar COVID-19 a duniya ba yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Sannan kuma shugaban ƙasar kasar Brazil Jair Bolsonaro wanda ya ta bayyana shakku game da cutar coronavirus ya ce a jiya talata ya kamu da cutar ta COVID-19. Tukanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta jaddada mahimmancin samun haɗin kan al'ummomin yankin da ke fama da matsalar tsaro yayin da take ci gaba da kai farmaki a yankunan jihar Sokoto da 'yan bindiga suka addaba. Sannan kuma za ku ji cewa majalisar dattawa ta ɗauki mataki na amincewa da dokar hukunta duk malaman da ke yi wa ɗalibai barazana da cin zarafi. Haka kuma a jihar Kano gwamnatin za ta kafa kwalejin horaswa da koyar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa. karkashin hukumar korafin jama'a da hana rashawa ta jihar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da asba sunana zahar aminu fage ga cikakkun labaran duniya Fadar White House ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a ƙasar. Shugaba Donald Trump ya dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa hukumar ta WHO a watan Afrilu. Sannan bayan wata ɗaya ya sanar da aniyarsa ta ficewa daga hukumar. Trump ya zargi WHO who da zama 'yar amshin shatar china dangane da yadda ta tafiyar da yaƙi da cutar coronavirus ya kuma nemi ta yi sauye-sauye a kan yadda take gudanar da al'amuranta sharaɗin da trump ya ce who ɗin ta gaza cikawa A ƙarƙashin dokokin WHO kowace ƙasa da za ta bar hukumar dole ne ta ba da sanarwar shirin ficewa na tsawon shekara guda sai dai kuma idan Trump ya faɗi zaɓe mai zuwa na watan Nuwamba shugaban Amurka na gaba zai iya yanke hukuncin ci gaba da zama a hukumar. Ita dai Amurka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da ke ɗauke da cutar COVID-19 inda take da adadin mutum miliyan uku sannan kusan mutum 131 suka mutu sanadiyar cutar. Masana a fannin kiwon lafiya sun soki wannan mataki da shugaban ya ɗauka inda suka ce babu hangen nesa a cikinsa kuma zai ruguza ɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu wacce aka kwashe gwamman shekaru ana yaƙi da cututtuka. Amurka cikakkiyar memba ce a hukumar ta WHO wacce aka kafa a shekarar 1948 kuma ita ce kasar da tafi baiwa hukumar tallafi To a halin da ake ciki kuma ba Amurka ce kaɗai ƙasar da take faɗin tashin yaƙi da cutar ta COVID-19 a duniya ba yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Birtaniya ta fara shirin ɗaukan matakan rufe wasu garuruwa idan cutar ta sake ɓarkewa. Tuni dai gwamnati har ta ba da sanarwar rufe garin Lakasta wanda ake ganin mai yiwuwa mutanen da ke aiki a kamfanin saƙa ne suka rika harbin mutane da cutar. kasar a daidai lokacin da sauran sassan kasar ke munna sassauta matakan kulle da aka saka. Kasar Sabiya ta kuma sanya dokar kulle a ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta ga adadin masu kamuwa da cutar na karuwa. A watan da ya gabata makwabciyarta Croatia ta maido da dokar killace kai na tsawon mako biyu ga duk wanda ya dawo daga kasashen yankin Balkan. Kasar Bulgaria ta tsawaita dokar ta ɓaci har zuwa 15 ga watan Yuli kuma ta tilasta sanya takunkumin rufe fuska a shaguna da gine-ginen gwamnati. Wasu jami'an gwamnati sun ce babban matsalar ita ce yadda za a shawo kan jama'a su riƙa kiyaye ka'idojin kusantar juna da sanya takunkumin fuska domin a cewar su sassauta dokar kullan da aka yi ba yana nufin kuma mutane su yi watsi da sharaɗan da aka gindaya ba. shugaban kasar brazil jael bolsonaro wanda ya ta bayyana shakku game da coronavirus ya ce a jiya talata ya kamu da cutar ta covid-19 brazil ita ce kasar da ke biye da amurka a yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar kasar wacce ke kudancin amurka tana da fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da suka kamu da cutar ta covid-19 sannan ta samu ƙarin mutum dubu sittin da biyar da suka suka mutu zuwa jiya talata kamar yadda alkalaman da jami'ar john hopkins ta fitar suka nuna bolsonaro mai shekaru 65 ya yi ta nuna shakku dangane da hadarin da ke tattare da cutar coronavirus ya kuma taba faɗawa magoya bayansa cewa saboda shi mai yawan motsa jiki ne ba zai damu ba idan ya kamu da cutar halin ko in kula da yake nunawa game da hadarin da ke tattare da cutar ya sa ya kalubalanci ci matakan kariya don hana yaduwar cutar kamar yadda ya sassauta dokokin sanya takunkumin fuska a cikin jama'a. An jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar sojojin Najeriya ta jaddada muhimmancin samun haɗin kan al'ummomin yankin da ke fama da matsalar tsaro yayin da take ci gaba da kai farmaki a yankunan jihar sokoto da 'yan bindiga suka addaba babban hasa mayakan sama air marshal sadiq baba abubakar ne ya bayyana hakan biyo bayan kaddamar da wani shirin kai farmaki kan maboyar 'yan bindigar daga sokoto ga wakilinmu muhammad nasu da ƙarin bayani jiragen yakin na kwara takwas da aka turo a jihar sokoto domin yakar 'yan bindiga waɗanda ke haddabar jama'ar yankin gabashin sokoto waɗannan jiragen dai nau'o'i daban-daban ne da suka hada da mai leƙen asiri da masu lugudan wuta da masu harba bama-bamai kuma jirgin da ke bi daga baya domin kiyasi akan tasirin aikin da jiragen farko suka yi babban hamsan mayakan sama iya marshal sadiq baba abubakar shine kaddamar da soma wannan aiki da ake gudanarwa a halin yanzu tsaro al'amari ne wanda ba kawai ya shafi aikin sojoji ne kawai ba aiki ne na kowa da kowa kowane dan kasa yana da guduma da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro sojoji na nasu gwamnati na nasu jama'a na nasu in aka samu wannan haɗin kai da kyau cewa ina ganin cewa lallai cikin lokaci kaɗan wannan abun zai zai kare. Wannan farmakin dai ana gudanar da shi ne bisa ga bayanan sirri da mayakan sama suka samu. Bayanan da muke samu da kuma abin da mu ma muka gani daga sama. Jiya da dare ma mun koma mun dudduba waɗannan wurare kuma lalle ana samun nasara abin da ake. Na tuntubi wani masanin tsaro kuma mai sharhi akan harkar tsaro detective Awal bala mai iya akan yadda suke kallon irin wannan aikin. Wannan shirin zai yi tasiri. Shiri ne wanda zai da hana motsi 'yan ta'adda daga nan zuwa nan wato daga wannan location zuwa wannan location. Shiri ne kuma kafin a yi shi sai an tabbatar da location din an ɗauki geographical location na dazuzzukan an samu kuma intelligence report ya tabbatar da cewa mutanen nan suna nan a wajen. Har wayo na ne mijinta bakin mazauna yankunan na gabashin Sokoto akan wannan aikin da aka soma. Muhammad Sani shine shugaban 'yan banga na ƙauyen Labau kuma yana cikin waɗanda ke taimakawa sojan ƙasa wajen yaƙi da 'yan bindiga. Tun da muka samu waɗannan matsaloli muna nan tsaye ba dare ba rana muna aiki domin tsaron yankunan mu. ku kaga tunda muka samu labarin cewa gwamnati ta sa hannu har ta kawo jirage za su yaƙi 'yan ta'addan nan dole mu yi murna mu ji daɗi mu yi farin ciki. Dan za a yi a ɗan nemi ire-iren mu domin mu ba da shawarwarin mu ga hanyoyi waɗanda za a tattarewa domin kada su hita su yi Nijar. Ko a makonni biyu da suka gabata dai mayakan sama sun kai farmaki a wani daji daga cikin dazuzzukan sabon birni sai dai ya zuwa yanzu babu wani bayani hukumance daga rundunar soji akan tasirin da wannan harin ya yi amma a wannan karon bayanin da na samu ya nuna cewa za a ci gaba da kai farmaki har sai an kakkaɓe 'yan bindiga daga sokoto baki ɗaya. gaida Muhammad Nasir. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaza da ta dawo da ci gaban labaran duniya. Babban janar ɗin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya ya ce rahoton leƙen asirin da ke nuni da cewa watakila Rasha tana biyan mayakan Taliban domin su kashe sojojin Amurka Afghanistan abin damuwa ne matuƙa amma bai gamsu da cewa wannan shine yake sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar ba a jiya talata janar Frank McKenzie wanda shine shugaban rundunar sojojin Amurka ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da wata tawagan manema labarai cewa amurka ba ta kara daukan matakan kariya a afghanistan ba saboda wannan bayanan sirrin ko da yake ya ce ya umarci ma'aikatansa da ke tattara bayanan sirri da su yi bincike kan lamarin sai dai duk da haka mckenzie ya yi gargadin cewa rasha ta daɗe tana zama barazana afghanistan inda aka sami rahotanni da yawa na cewa tana tallafawa mayaƙa. mayakan Taliban shekara da shekaru da kuɗaɗe da makamai. Amurka ta janye dubban dakarunta a wannan shekara kuma yanzu tana da kusan dubu takwas da ɗari shida a yankin. Sannan tana da niyyar ƙara janye sojojinta a yankin idan har mayakan Taliban suka cika alkawarin da suka yi cewa ba za su bari mayakan alka'ida da ISIS su yi amfani da Afghanistan wajen kai hare-hare kan Amurka ba. a gaida zara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc biyo bayan korafe-korafen da iyaye da kungiyoyin masu zaman kansu a najeriya ke yi akan kan koma bayan ilimi da kuma yadda ake samun taɓarɓarewar karatu saboda yadda ake zargin malamai da yi wa ɗalibai barazana da cin zarafi ya sa majalisar dattawa ɗaukan wani mataki na amincewa da dokar hukunci wakiliyar sashen hausa madina dauda ta haɗa mana wannan rahoton yadda majalisar dattawa ta tafka muhawara kenan kafin ta amince da dokar To a daidai lokacin da aka kai ga wannan matakin amincewar an yi bayanin rushewar ɗabi'un al'adun cibiyoyin karatu tare da wasu daga cikin waɗanda ya kamata su koyar da ɗalibai amma kuma suke cin mutuncinsu. Duk mutumin da ya aikata wani laifi da aka ayyana a sashe na hudu na wannan dokar, to ya aikata laifi kuma za a iya yanke masa hukuncin ɗauri daga shekaru biyar zuwa shekaru goma sha hudu. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka amince da dokar. Ba ma zancen ka biya tara. kawai ɗauri mutum zai tafi kuma duk mutum da ɗauri ko shekara ko kwana talatin ne ma hankalinsa zai tashi barna mun sa shekara biyar don muna so gaskiya makarantun mutum daga firamare har zuwa university a ga an samu malamai na gari wanda suke kishi don su dinga tunanin su ma 'ya'yansu ne fa. Daya daga cikin iyaye da ke gaba wajen kwarmato a game da batun cin zarafin ɗalibai Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta yi nazari a game da dokar. Wannan zartar da hukunci da suka yanke cewa ya zama doka abinda ake jira kenan tun to amma ina fata nan gaba wannan hukuncin za a yi shi da tsauri ya fi haka saboda a killace tunanin yin irin wannan laifuffuka a makarantu mu a ƙasar Najeriya. Kuma ina roƙon Allah ya sa ina raye ba da daɗewa ba. Su hukuma masu hakkin assasa wannan doka a ƙasa su duba ɓangaren fyaɗe da ake yi a ƙasar nan ta Najeriya ta kai la haula wala wata illa billah. A lokacin da take bayyana ra'ayinta a game da dokar, wata ɗaliba da take karatu a wata jami'a da ke makotaka da babban birnin tarayya ta nemi in saka ya sunanta ga jawabinta. A gaskiya wannan doka da majalisa ta kafa akan duk malami da aka kama yana neman ɗalibarsa daga firamare ko sakandare har zuwa jami'a shekaru goma sha hudu nan da aka ce zai yi a gidan yadi gaskiya ya mun daɗi amma a gani na ni da an mayar da shi shekaru ashirin sabida gaskiya mu mata da muke jami'u muna wahala ba jami'a kaɗai na tabbata har firamare har sakandaren duka muna fuskantar irin wannan eh, eh, matsalar malamai suna takura mana su ce in ba mu ba da jikinmu ba ko wani abu ba za mu yi passing exams ba da su waye waye. to madalla a gaida madina dauda gwamnatin jihar kano za ta kafa kwalejin horaswa da koyar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa karkashin hukumar korafin jama'a da hana rashawa ta jihar a daidai lokacin da masharanta ke ci gaba da tsokaci dangane da dakatarwa da fadar shugaban najeriya ta yi wa shugaban hukumar efcc ibrahim mustapha mago daga kano ga mahmud ibrahim kwali dauke da rahoton cini dai majalisar zartarwa ta Kano ta amince da kafa sabuwar kwalejin koyar da dabarun yaƙi da rashawa a wani mataki na samar da ƙwararru kuma nagartattun jami'an yaƙi da rashawar a cewar barista muhi magaji da ke zaman shugaban hukumar hana ayyukan rashawa ta jihar kano yanzu muna da institute namu sadaka yaran mu za su samu horon da ya kamata su samu sannan bayan wannan a za a ci gaba da horar da su kansu ma'aikata dabarun kaucewa cin hanci da rashin kama abin da ake cewa corruption risk assessment da kuma shirya tarurruka na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda za a zabar da al'umma wajen yaƙi da cin hanci da wani kaman hukuma ta kara samun wani tagomashi ne kuma za mu samu kawance da anti academy da kasa da kuma wasu institute da yawa da suke ciki da wajen kasan nan hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masharhanta ke tofa albarkacin bakin su game da dakatar da ibrahim magu daga shugabancin hukumar efcc malam kabiru sa'idu sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar kano takardar tuhuma wadda da ake wa ofishinsa wadda mutane suke ganin tun kafin a kai ga dakatar da shi din tun a wannan lokacin watakila da ya ba da uzurin kaucewa daga ofis domin a samu damar yin wannan binciken wanda wancan din hakan ya gagara har sai da aka kafa kwamitin bincike din kuma yanzu kwamitin binciken suka nemi cewa idan dai har za su ai gudanar da wannan binciken watakila sai an samu dakatar da shi to abin da zai biyo bayan binciken nasu da kuma wani mataki gwamnatin ta dauka shine zai kara haska nasara da za a samu akan wannan yaki da cin hanci a ko kuma idan zai samu wannan kasu ko tasgarotu wannan kwamitin da kuma abin da aka yi a kan rahoton kwamitin shine zai kara haskawa amma a halin yanzu kam an yi ta samun wato tsaiko da kuma kalubale da dama akwai dai masu ra'ayin cewa abin da ya kai ga tuhumar da ake yi wa ibrahim magu ramuwar gayya ce da rashawa ke yi ga masu yakarta amma anas abba dala guda cikin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na cewa ministan shari'a guda shi je tabbatar da cewar ga abin da iki to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa wanda rashawa ce za ta yakar ai magana ita ce wannan ina daɗa tabbatar ma shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai sauran aiki a gabansa ba wani abu da ya canza zani har gwandama baya akan yanzu shi kuwa malam bashir muhammad bashir ƙwararre a fannin aikin jarida da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na cewa duk lokacin da aka ce abu ana bincike to babu wani mutum da zai iya fitowa kararre ga duniya cewa ga abin da ake binciken akai ko kuma a'a abin da ake bincike din nan wai ya tabbata gaskiya akwai abun nan na wanda za a ɗauki wanda ake zargi ya zama ba mai laifi ba har sai an tabbatar a doro irin na doka cewa ya aikata laifi. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Kwari Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya daga ƙarshe an cire shugaban jam'iyyar apc a jihar niger biyo bayan badakalar sama da faɗi da kuɗin jam'iyyar kusan naira miliyan 500 a jamhuriyar niger 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun sa baki a kikikaka tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyun adawa na ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne aka waye gari da rasuwar tsohon ministan matasa kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na yankin Arewa maso yammacin Najeriya, barista Inu Abdulkadir. Lamarin dai ya girgiza gidan siyasar arewacin Najeriya musamman jihar sa ta haihuwa wato Sokoto. Muhammad Nasir ya duba mana kaɗan daga cikin gwagwarmayar da marigayin ya yi a fagen siyasa da mulki. kazalika da kalubalen da ya fuskanta tun daga matsayinsa na majalisar mai alfarma sarkin musulmi inda ya tattauna da dadadden abokin gwagwarmayarsa bello yan junaidu idan ka diba lokacin da ya sakatar majalisar mai alfarma sarkin musulmi a yi hito da yin laccoci na faɗakar da mutane abubuwa tun ma ba irin contribution din gudunmu da su sarki musulmi mana wuce ɗaya ba su ba ta hannun shi haka gamji memorial club ta samu ta ci gaba gaske allah tsohon mataimakin na shugaban jami'ar apc na ƙasa ne kula da yankin arewa maso yamma mutum ne wanda ya fuskanci kalubale da dama a rayuwarsa alal misali ya samu takaddama da gwamnatin jihar kaduna abinda har ya kai da aka rusa gidansa da ke jihar ta kaduna mun san wannan an shi ne saboda wasu dalilai ba don wani abun nan ba amma kuma shi yanwa haka ya zo ya hakuri ya kyale a don koyi ba saboda shi irin biyar da aka gare shi lauya ne kuma shina bin doka haka ma yana matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa ya samu takaddama da 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar sa haihuwa abin da ya kai ga jam'iyyar ta ayyana korarsa tun daga matakin mazaɓa har karamar hukuma har zuwa jiha baki ɗaya wani abu da ya taso na takaddama shine neman sarautar marafan sokoto don da ya tayar da jijiyar wuya a cikin masarautar sokoto ita sarautar kowa ana iya ba ta tun da ta hita da take ta hita da gidan hassan dan kanan nan asma'u kuma ta wayanta sannan kuma ta hita gidan atiku ta kenan ita sarautar ta nan in ta gado ita aka ta damu ga damun kasa ta gaddamar ta yi wannan ana ta ne ba don koyon ba saboda wani abin ga mutane isgili a shiga tsakanin wani da wani. Sidi Aliyu Lamido tsohon kakakin jami'ar APC ne a jihar Sokoto a halin yanzu mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Sokoto wanda kuma tare suka yi gwamnati siyasa da marigayin. Najeriya ba wai Sokoto ba Najeriya gaba Allah ya sani muna cikin wani hali na juyayi babba wanda ana rasa muhimman mutane kwarai da gaske to wannan rashi da mun kai yana cikin manya-manyan rashe-rashe ya nuna mutuwari don wannan mutuwari don wancan mutuwari don wancan mutuwari gata ce da da hali wallahi kawa kwami da na ku da na kyautar hali ci gaba da dambarwar siyasar jam'iyyar apc a jihar niger daga ƙarshe dai an cimma matsayar cire shugaban jam'iyyar na jihar injiniya muhammad imam daga mukaminsa tare da wasu mukarabansa biyu sakamakon zargin sama da faɗi da kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500 shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar sun ɗauki matakin ne a wani taron da suka gudanar Amina? a cewar lauyan apc a jihar ta niger barista khalil paiko mun zona ne a kan rikici na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na apc muka gan shugabannin za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu shi yasa muka zona muka bi duk abin da doka ta ce muka cire rashin yarda a kansu a turance muna ce vote of no confidence an sauke state chairman na jam'iyyar apc da state secretary da state treasurer wanda ake tukumansu cewa sun yi albazaranci da kuɗi a party an sa kiyateka ne saboda mun bi doka ne na sashi goma sha bakwai shi gwamna ya san da wani abu mun kai mai takarda kuma ina da tabbaci shi ma memba ne na state executive committee to abin ne na doka da aka yi in kuma in bai yi ba disan dokan ya ba da dama ka yi appeal tun da yake nan daga nan state za su yi appeal zuwa zona to sai dai shugaban da aka tsige injiniya muhammad imam ya kalubalanci wannan mataki wanda ya ce ya saba kundin doka da ka'idodin jam'iyyar kundin tsarin apc ya tsara yadda za a cire mutum na farko sai an baka laifin da ka a rubuce ba wa abin da mutum ke kwankwanto ba tun da ni na cama kuma a kaina ne ake yi shi ya kamata wanda suka rubutu din za su rubuta su kai zona office na abuja cewa ga korafinsu sannan ni kuma in sun nada kwamiti daga can za a same ni za a bani kofi na korafin ne kuma ba da shi a rubuce sannan kwamiti din kuma ba kuma wai za su bani at least za bani at sati daya ne an sarin korafin tsarin da constituency sannan su kwamiti din za zo fito da bayanin su amma abun yadda ya faru yanzu ni har yanzu da nake zaune ba wanda ya ce ga laifin da na yi. zargin da ake na batun kuɗi. na shi nake ga maka zargin kuɗi ba zargin facebook ne. su baka a rubuce ba. babu wani abu a rubuce har yau maimakon su rubuta zuwa a gaba da apc niger shine suka kai mu police station ba wai su suka je su rubuta ma police ga abin da muka yi sannan har aka kulle wannan matakin da suka dauka yau na sauke ku ka aminta da shi ko baka yadda ba a ya zai yadda da abin da ba bi ka'ida ba ha ya kai ne judge kai ne kuma eh, mai kara kai ne kuma mai hukunci kai ne kuma mai raba eh, mukami duk kai kadai a ranar yau ina magana wurin nan idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu na baya mun yi ta kawo muku dambarwar siyasa da ke wanzuwa a jamhuriyar Nijar. musamman tsakanin hukumar zaben kasar ta sene da bangaren jam'iyyun adawa dangane da matsayar da hukumar zaben ta yi na cewa ba za ta sanya 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zaben kasar da za a gudanar a watan disamba mai zuwa ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta jefa duniya a ciki tuni da jam'iyyun na adawa suka fito karara suka nuna rashin amincewarsu da wannan matakin lamarin da ya sa hukumar zaben neman kotun tsarin mulkin kasar da ta yi bayanin tanadin doka akan sha'anin inda kotun ta goyi bayan hujjojin hukumar zaben to a nan ma jam'iyyun adawa sun ce sam ba su yarda da hakan ba a halin yanzu kuma kungiyoyin fafutukar kare demokuraɗiyya a ƙasar sun sa baki ganin cewa matakin kan iya kawo cikas ga zaben musamman na 'yan majalisar dokoki inda 'yan kasar mazauna kasashen waje suke da wakilai biyar da tsarin mulki ya ba su damar zaɓe domin su wakilce su a majalisar a wani taro a birnin yamai shugaban kungiyar rajin kare demokuraɗiyya ta mpcr nuhu arzika yana ganin kamata ya yi a sami tattaunawa da fahimtar juna tsakanin hukumar zaɓe da waɗanda lamarin ya shafa domin samo hanyar warware bakin zaren wannan takaddama a maimakon yunkurin hana wasu 'yan kasar damar 'yancin su da tsarin mulki ya ba su. Mai kari ma kamata ya san akwai lokacin da karhin shi shi ma zai iya kare tunda akwai iyaka ga komi. Ba wai ko mun ci 'yan adawa ba abinda suke daidai ne ko abinda suke eh, haka ya kamata ya kamata a zo a zamna a gane ma juna a nemi a gane ma juna tun da zan can a gane ma juna da inda an ka yarda a gane ma juna babu wata doka ta duniya da ta ce ta hana a zo a yi consensus a shirya ko da gobe ne za a yi zaɓe in an shirya yin ana iya yi. Da alama kuma su kansu kungiyoyin na kare demokuraɗiyyar ba su yi na'am da hujjojin hukumar zaɓen ba akan matakin da take shirin ɗauka. A ta bakin Abdu Idi na kungiyar FCCN. Mali ba zaɓe aka yi ba. horon shi ba zabe aka yi ba duk kasashe zabe ake kabin nijar ta yi zabe lari na ecowas kasa biyu sai sun yi zabe kuma zabe za su wannan ba hujja ba ne zancen corona yanzu abin ya ɗan sauƙaƙa kaɗan ana iya a ɗauki matakai 'yan ƙasa na nan da na can a ba su dama su yi amfani da incinsu na 'yan ƙasa na su zaɓa ko ku a zaɓe su. za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. fadar white house ta sanar da majalisar dinkin duniya a hukumance cewa amurka za ta janye daga hukumar lafiya ta duniya who duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar covid-19 sai karuwa yake yi a kasar. a halin da ake ciki kuma ba amurka ce kadai kasar da take faɗin tashin yaƙi da cutar ta covid-19 a duniya ba yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Zara Aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau ni hadizu Kyari ke muku fatan alheri.